Daraktar tsangayar kula da harkokin ilimi ta Faransa a Najeriya, Charlene Foce, ta yi ƙarin haske game da muhimmancin balaguro zuwa Faransa domin karatu tana mai cewa harshen Faransanci ba zai hana ɗaliban Najeriya karatu a Faransan ba. Uh, a halin yanzu muna da fannonin ilimi dubu ɗaya da ɗari biyar da ake koyar su a harshen Turancin Ingilishi. Babu buƙatar ɗaliban su ƙware a harshen Faransanci. Mun yi amanna cewa dama ce gagaruma

To ko ta wace hanya ce ɗaliban arewacin Najeriya ke da damar cin gajiyar wannan shiri? Well, we work a lot already with Northern Nord. As I mentioned, uh, we work with, for example, Kano State government. Mun yi aiki tare da 'yan arewa. Alal misali, mun yi aiki tare da gwamnatin jihar Kano. Kuma muna samun kimanin ɗalibai goma da ke zuwa Faransa domin karatun digiri na biyu ko kuma digiri na uku kowace shekara. Bayan kammala karatunsu, waɗannan mutane na dawowa najeriya domin amfanar da wasu ɗaliban a jami'o'in da ke kano ina ganin suna amfana sosai kuma har yanzu kofar mu a buɗe take ga duk wanda ke son mu kulla hulɗa uh, mafi tarin lokuta dai akan zargi ɗaliban afirka da aikata ta'asa a yayin da suke karatu a nahiyar turai wannan ne yasa na tambayi rafiu omoleye wakilin tsangayar ilimin faransa a najeriya kan ko sun taɓa samun wani ɗan najeriya na aikata ta'asa a faransan babu mamaki hakan na faruwa amma ba mu taɓa samun labarin da ake alakanta ɗalibin najeriya da aikata manyan laifuka a faransa ba martanin da muke samu kawai shine kalubalen da 'yan najeriya ke fuskanta wajen magana da harshen faransanci